Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kowaye gari lafiya. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe ta sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a goma sha biyar ga watan Yuli na shekarar dubu biyu da ashirin da biyu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga hafis da kanun labarai. Jami'an kasar Ukraine sun ce wasu makamai masu linzami na Rasha da aka harba a birnin Benicia da ke tsakiya Ukraine jiya Alhamis sun kashe akalla mutane 23 sannan sun raunata wasu fiye da ɗari. shugaban sri lanka godbar rajapaksa ya yi murabus bayan da ya tafi kasar singapore daga maldives inda ya fara sauka bayan da ya tsere daga fusatattun masu zanga-zanga da tabarbarewar tattalin arziki ta haifar da mutane ke zargin gwamnatinsa hukumomi a lardin balistan da ke kudu maso yammacin kasar pakistan mai fama da rikici sun gano gawar wani babban hafsan soji jiya alhamis kwana biyu bayan da wasu mahara suka yi garkuwa da shi a wurin Kana labaran kenan Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa biyo bayan mummunar harin da ya yi sanadiyar kubutar da fursunoni da dama daga gidan gyara hali na kuje da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, mahukanta a ƙasar sun bazama wajen sintirin gano bata garin. Sannan kuma a jihar Oshun, rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta yi gagarumin shiri don ganin cewa an yi zaben gwamnan jihar Oshun lami lafiya. Kamar kowace ranar Juma'a Yau ma muna tafa da shirin manuniya da Isa Lawal Ikira ke gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama domin ku sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jami'an kasar Ukraine sun ce wasu makamai masu linzami na Rasha da aka harba a birnin Benicia da ke tsakiyar Ukraine jiya Alhamis sun kashe akalla mutane 23 sannan sun raunata wasu fiye da 100 'yan sanda sun ce makami mai linzami ukun ya afka wani ginin ofis a tsakiyar birnin wanda ke da tazarar kilomita 270 kudu maso yammacin cape babban birnin kasar har-haren sun fito ne daga cikin wani jirgin ruwan karkashin teku na rasha da ke cikin tekun bahar al-aswad inda ya lalata gine-ginen gidajen mutane a yankin sannan ya cinye wasu motoci hamsin a wani wurin ajiye motoci da ke kusa gwamnan yankin Benicia Sarhi Barzov ya ce makamin kare sararin samaniyar Ukraine ya harba wasu makamai masu linzami hudu kasa a yankin. Birnin Benicia yana ɗaya daga cikin manyan biranen Ukraine da yake da yawan jama'a dubu ɗari uku da saba'in dubban mutane daga gabashin Ukraine inda Rasha ta fi mayar da hankali tana kai har-hare sun tsere daga wurin tun lokacin da aka fara yakin a ƙarshen watan Fabrairun da ya gabata. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya ce waɗanda suka mutu sun hada da yara ƙanana. Shugaban Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa ya yi murabus bayan da ya tafi kasar Singapore daga Maldives inda ya fara sauka bayan da ya tsere daga fusatattun masu zanga-zanga da taɓarɓarewar tattalin arziki ta haifar da mutane ke zargin gwamnatinsa. Ofishin jakadancin Sri Lanka da ke Singapore ya aike da takardar murabus ɗin ga kakakin majalisar dokokin kasar A yau Juma'a ne ake sa ran sanarwa a hukumance bayan an tabbatar da wasikar a cewar ofishin kakakin majalisar duk da cewa rajapaksa ya yi alkawarin barin ofis a ranar laraba da ta wuce bai yi murabus ba tun da farko wanda ya kara haifar da rashin tabbas da fushi a sri lanka inda ake rera waƙoƙin cewa gota go home wato gota ka tafi gida na tsawon watanni da alama jinkirin ya taimaka masa ya tsere yayin da ya ci gaba da samun kariya ta shugaban ƙasa singapore za ta iya zama inda shugaban da ke fama da rikici zai yada zango kawai ma'aikatar harkokin wajen singapore ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa rajapaksa an ba shi izinin shiga ne kan ziyarar kashin kansa ma'aikatar ta ce bai nemi mafaka ba kuma ba a ba shi mafaka ba gaba ɗaya singapore ba ta amincewa da buƙatar neman mafaka hukumomi a lardin balistan da ke kudu maso yammacin kasar pakistan mai fama da rikici sun gano gawar wani babban hafsan soji jiya alhamis kwana biyu bayan da wasu mahara suka yi garkuwa da shi a wurin jami'an sun ce jami'in da aka kashe mai suna laftan kanar la'ik iqbal mirza an sace shi a ranar talata da ta wuce yayin da yake tafiya a cikin mota tare da iyalansa zuwa wurin shakatawa na ziyarar mai tazarar kilomita 100 daga arewa maso gabashin lardin kwita a cewar majiyoyin yankin bahara ɗauke da makamai sun sako iyalan la'ik kafin su tilasta shi shiga ɗaya daga cikin motocinsu suka tafi sashen yada labarai na rundunar soja ispr daga baya ya tabbatar da cewa wani dan uwan jami'in ma na cikin waɗanda aka yi garkuwa da su an aike da sojojin pakistan da jirage masu saukar ungulu cikin gaggawa zuwa yankin domin kubuto da jami'in tare da zakulo waɗanda suka sace shi jami'an tsaron yankin sun ce an kawo ƙarshen gagarumin aikin binciken da aka yi da safiyar jiya alhamis yayin da aka gano gawar la'ik da jakankuna. To madalla, an jima kaɗan Hafiz zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu buɗe taskan rahotanninmu. Biyo bayan mummunar harin da ya yi sanadiyar kubutar da fursunoni da dama daga gidan gyara hali na kuje da ke babban birnin tarayyar nigeria Abuja, mahukanta a kasar sun bazama wajen sintirin gano ɓata garin inda aka baza sojoji a kan titunan birnin don tabbatar da tsaro da farautar fuznonin da suka tsere. An kuma yi nasarar cafke biyu daga cikinsu. Daga Abuja ga rahoton da Shamsiya Hamza Ibrahim ta aiko mana da shi. ɗaya daga cikin shingayen sojin da aka girke kenan a babban titin da ke kai ga fita daga birnin zuwa ga karamar hukumar kefi na jihar nasarawa hakan dai na daga cikin matakan da gwamnatin najeriya ta ɗauka wajen nemo sauran fursunonin da suka tsere daga gidan gyara hali na kuje a makon jiya gwamnatin ƙasar dai ta ɗau alwashin kamo sauran waɗannan ɓata gari da tuni ƙungiyar mayakan iswa ta ɗau halakin kai harin da kuma ƙokutar da su dr ibrahim kana shine babban sakatare na ma'aikatar tsaro a najeriya duk inda wayannan mutanen suka shiga insha Allah za a kamo su za a hukunta su a kuma mai da hankali nan gaba mu tabbata akan cewa duk waninsu da wanda suka zo nan da kuma abokansu da yan uwansu in ma akwai wasu manya da suke bayan su insha Allah za mu yi duk abin da ya kamata mu yi yanzu mun sako sojojinmu da yan sanda da su yan ma'aikatan gidan yarin su ma kansu da yan leƙen asiri ga baki ɗaya yanzu sun bazu ko ina kuma sai an kama wayannan mutanen nan saboda haka muna kira ga jama'a a Najeriya kada kowa ne ce tashi. La'akari da halin da ake ciki a Abuja ne. an samu cunkoso sosai na ababen hawa sakamakon jibge sojoji akan tituna waɗanda suka sanya shingaye akan hanya da nufin neman 'yan ta'addan da suka tsere musamman ma dai a titunan da suka haɗa birnin da wasu jihohi da ke da makwabtaka. To wannan dabara za ta haifar da ɗame ido? Ga dai abin da masanin tsaro a ƙasar da ta yawuza Amal Gezo ke cewa. A yanda suke yunkurin su kama waɗannan mutane haka kuma waɗannan mutane a cikin wannan dare da yawa yawan su ba su kwana a cikin birnin tarayya abuja ba tuni sun ranta ina kare sun rarraba kawunan su kuma suna da shirye-shirye na inda za su je su haɗu da junansu babu yadda za a yi su tafiya tare ko kuma su zauna ina tabbatar da cewar akwai da yawa yawan su suna nan a cikin birnin tarayya abuja amma akwai da yawan su waɗanda tuni sun arce daga birnin tarayya abuja kamar yadda bayanai suka fito suka nuna daga waɗanda aka saki na harin jirgin kaduna jirgin ƙasan kaduna zuwa abuja ai shi tukur mamu da kuma su waɗanda aka sako din sun tabbatar da cewar akwai da yawa waɗanda aka saki daga gidan yarin suna cin sun haɗu tare da 'yan uwansu suna zaune da su. Wata mazauniya a birnin mai suna Amina Ibrahim ta bayyana cewa sake bullo da shingayen na zama bakon abu da ke takura al'umma. Abin takaici ne dai da na fuskanta a ce express na hanyar airport na taso dai zan shiga cikin garin Abuja na tadda da shingayen da sojoji suka sanya a express ni a gani na bai kamata ba don ya tara motoci da yawa kuma a hakan nan akwai hanyar da in ma baka so ka bi ta wurin nan Za ka juya ka bi wani wuri dan in mai laifi ya zo wucewa akwai hanyar da zai iya iya bar wurin Ko ina amfani rahotanni da sun yi nuni da cewa jami'an 'yan sanda sun kama ɗaya daga cikin fursunonin na kuje a ƙaramar hukumar kefi ta jihar nasarawa zalika hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi a najeriya wato ndlea ta sanar da cewa ta yi nasarar kama guda daga cikin fursunonin a unguwar Eriya, wanda ke cikin birnin yayin da a jihar ogun 'yan sanda suka bayyana cewa an kama wani da ya tsere daga gidan yarin na kuje a yankin sango ota da ke jihar wannan kokari dai na nuni da cewa jami'an tsaro a najeriya ba su ga ta zama ba har sai bukata ta biya na nemo sauran mugun irin da ke cikin al'umma shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya to a gaida shamsiya hamza ibrahim ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ga Hafiz ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. Shugaban Amurka Joe Biden da mukaddashin Firaministan Isra'ila Yair Lapid sun bambanta a bainar jama'a kan hanyar da tafi dacewa don tunkarar barazanar nukiliyar Iran inda shugabannin biyu suka rattaba hannu kan wata sanarwa haɗin gwiwa da ke jaddada aniyar Amurka na karfafa karfin Isra'ila na kare kanta da tunkara ayyukan Iran na tayar da hankali da ta'addanci. diplomasiya ba za ta hana su ba da fidda faɗa jiya Alhamis a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da Biden cewa abin da zai hana Iran ɗin shine sanin cewa idan suka ci gaba da bunƙasa shirinta na nukiliya duniya mai 'yanci za ta yi amfani da ƙarfi. Hanya ɗaya kilo da za a dakatar da su ita ce yin amfani da barazanar soja. Bayan mintoci kaɗan, shugaba Biden ya sake nana ta kudurin Amurka na tabbatar da cewa Iran ba ta taɓa samun makamin nukiliya ba. amma ya jaddada cewa na ci gaba da yin imanin cewa diplomasiya ita ce hanya mafi kyau don cimma wannan sakamako isra'ila ta kasance babbar mai sukar yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka rattabawa hannu a shekarar 2015 tsakanin tahiran da gungun manyan ƙasashen duniya da takaita shirin nukiliyar ƙasar iran domin samun sassaucin takunkumi shugaban ƙasar italiya ya yi fatali da tayin firayim nisa mario draghi da yin murabus bayan da manyan abokanan kawancensa suka ki mara gwamnati baya a kuri'ar da majalisar dattawa ta kada ofishin shugaban kasar ya faɗa jiya alhamis cewa shugaban sajiyo matarila bai amince da murabus ɗin ba ya kuma gayyaci firayim ministan ya je majalisar dokoki domin neman goyon bayan gwamnatinsa ta haɗin kan ƙasa dragi wanda abokanansa masu ra'ayin riƙauna five star suka yi watsi da shi tun da farko ya ce da majalisar ministocinsa cewa ya yi murabus domin mafi rinjaye da suka goyi bayan gwamnatinsa tun da aka kafa ta shekarar da ta gabata babu su yanzu idan ba a warware rikicin siyasar ba shugaban na italiya zai iya rusa majalisar dokokin kasar wanda zai iya haifar da zaben wuri nan da zuwa ƙarshen watan satumba yanzu ana sa ran draghi zai nemi ƙarin goyon baya a majalisa a mako mai zuwa labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai jihar Oshun. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta yi gagarumin shiri don ganin cewa an yi zaben gwamnan jihar Oshun lami lafiya ga Hassan Tambol dauke da rahoton rundunar 'yan sandan najeriya ta ce ta yi gagarumin shiri don ganin cewa an yi zaben gwamnan jihar osun lamuyi lafiya ran shida ga watan juli da muke ciki dig johnson kukumo shine babban jami'in 'yan sanda mai kula da zaben gwamnan na jihar osun the police as the lead agency in election security is adequately prepared to provide adequate security for peaceful and of course credible election in osun state mataimakin babban batu Baturen 'yan sandan Najeriya Johnson Kukumo ya ce rundunar 'yan sandan Najeriya ta shirya sosai ta samar da cikakken tsaro don a yi sahihi kuma ingantaccen zaɓe a cikin kwanciyar hankali a jihar Osun. DIG Kukumo ya ce 'yan sanda na haɗa hannu da sauran jami'an tsaro don ganin an haɗa gwiwa don tabbatar da cewa an sami nasara a lokacin kaɗa ƙuri'a a zaɓen gwamnan na jihar Osun. Daga nan sai DIG Kukumo ya ce babban baturen 'yan sandan Najeriya Najeriya Usman Alkali Baba ya ba da umarnin a ƙara kayan aiki a zaben gwamna na jihar Osun. The police is doing this in synergy with other sister security agencies collaborating efforts with the police to ensure that the voting exercise is a huge success. Johnson Kukumo ya ce Speto General na 'yan sandan Najeriya ya ba da umarni a yi amfani da jirage masu saukar ungulu don sanya ido. Haka ma ya ba da umarni a yi amfani da jirage

a Ya ce an jibge jami'an 'yan sanda dubu ashirin da ɗai don su sanya ido ga zaben gwamnan na jihar Osun. Haka zalika dogarawan tsaron farar hula watan civil defense a takaice sun jibge jami'ai sama da dubu goma sha ɗai don samar da tsaro a zaben gwamnan na jihar Osun. A halin yanzu dai, ɗaruruwan jami'an tsaro na ta waɗari a cikin birnin Oshogo fadar gwamnatin jihar Osun don tauna tsakuwa aya ta ji tsoro. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga birnin Oshogo a jihar Osun, Najeriya. A gaida Hassan Tambuwal, yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Manuniya. yawan yada cewa 'yan kudu maso gabashin Najeriya suna da wata manufa da suke ta kulla-kulla. Ya sa ɗan takarar mataimakin Peter Obin da ya fito daga wancan yanki gaya wa 'yan arewa cewa ai su ma ya kamata a ce suna da wata manufa maimakon su tsaya suna tsilla-tsilla. Ana magana ajanda kuma, wai suna da mummunan wani suna da wannan. To mu ina nama ajanda, arewa mu yi hushi mana mu je mu yi. Sai dai kuma game da maganar addini ko bangaren da dan takara ya fito da ake ganin kamar kundin tsarin mulki ya bar wannan magana galala. Wani lauya a nigeria ne ya ce ai da gangan waɗanda suka tsara kundin mulkin nigeria suka bar abin haka saboda suna da alƙibla. Sun bar maganan bangaranci ne da addini da kuma yare. Saboda a tunaninsu 'yan Najeriya za su zaɓi mutanen da suka fi cancanta ne su mulke su. Game da maganar gajiya da mulki mulkin Najeriya da aka ce shugaban kasa Muhammad Buhari ya gaya wa gwamnoni kuwa daftakin Baba Ahmad ne ya ce to na me na yi wa 'yan kasa shela. Shugaban kasa ya gaya ma gwamnoni cewa shi yanzu duk ya kosa ma ya sauke wannan aiki. Sai ka ce to yana bai ai ba dole ba ne sai a ajiye ko yanzu ma ana iya ajiyewa. Shi kuwa masanin tattalin arziki dafta Ismail Muhammad Ancau gaya wa duniya yake cewa Najeriya tana cikin wani hali saboda yadda naira kan sha kashi a hannun dala. Gaba ɗaya kuɗin da ake tunanin gwamnati za su samu triliyan goma ne da ɗan ɗoriya to a ciki za a biya triliyan uku da ɗigo takwas wajen biyan bashi sannan kuma akwai tallafi ɗin da ake tunanin in ya kai triliyan kuɗi zuwa triliyan shida to in ka tattara waɗannan za ka ga ya kusa ma kai iya kuɗin da za a samu. waɗannan faso mun ta muka taɓo cikin tarin miliyan da za ku a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma mu da sa'ar sake saduwa a cikin shirin manuniyan da ke nuna muku halin da ake ciki dalla dalla. Shiri na saba'in da hudu cikin jerin shirin manuniyan da ke zuwa muku da bayanai irin na siyasa kala kala. Kala kalar kuma amma ta kalato kalaman karya kafar 'yan takara daban-daban a zaben da ke tafe ta sa wasu ke ganin ana nema a bata wasu alwala. Sai dai kuma duk da haka ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa na jam'iyyar ba sanata datti babu ahmad ya ce akwai abubuwan da yake so 'yan najeriya su kula da allah ku kwantar da hankali bai isa dai ya dau najeriya je ko ina ba babu kuma mai bukatan a ce yau najeriya na zaune lafiya kamar mutanensu su ne ko ina a najeriya sai da fiyafa sai da komai da komai mu arewacin mun gode allah ba abin da ke faruwa a najeriya sai da yadda mu kuma an mu da juriya da karamci shekara hudu dai ko ku gwada wani abu ku gani ai wani ya so ya wuce wa'adin da aka bashi me ya faru arewa ta kada shi wani ya zo ya roƙon allah da annabi a bashi guda ɗaya kawai daga baya canza ya ce biyu zai me ya faru arewa ta kada shi yanzu so muke mu kai ƙarshen ni ɗan kaza ne ku bani ni ɗan kaza ne so muke mu kai ga luk mu 'yan najeriya ne kawai ana magana ajanda kuma wai suna da mummunan wani suna da wannan to mu ina namu ajanda arewa mu yi hushi mana mu je mu yi yau ajanda a daina bara kowa sai ya je makaranta makarantar islamiyya kuma a ɗaukaka ta wato yau a ce an samu wani bayan namu ya yi mun ga irin wahalar da muka sha ya ba da amsa ashe cewa wanda ma ba naka ba na iya taimakonka. Ganin yawan yada saka sakar da siyasa da addini ko bangaranci kan harkar Najeriya ya sa wasu 'yan ƙasa ganin sakaci ne na kundin tsarin mulkin da ya jefa Najeriya cikin matsala. Sai dai kuma masani akan shari'a kuma mai fashin baki a al'amuran da kan kai komo barista Elzubar Abakar ya ce da gangan waɗanda suka rubuta kundin tsarin mulkin Najeriya suka bar maganar addini ko bangaranci haka nan ga lala. Constitution ɗin waɗanda suka rubuta sun bar maganan bangaranci ne ne da addini da kuma yare saboda a tunaninsu 'yan najeriya za su zaɓi mutanen da suka fi cancanta ne su mulke su waɗanda za su masu adalci ba bisa la'akari da addini ko yanki ko kuma yare ba amma 'yan siyasa tunda su manufansu su ci zaɓe ne shi yasa in za su yi takara mutumin da in ya tsaya daga kudu ne sai ya ɗauki mutumin arewa ya mashi mataimaki wani lokaci in musulmi ne zai tsaya shugaban ƙasa sai ya ɗauki wanda ba musulmi ba ya mashi takara an faro ne tun lokacin da aka yi zaɓen 1958 a dr nnamdi azikiwe shine senator senate president a lokacin amma tun da an yi haɗaka da jam'iyyarsa kuma ta fawa balewa shi ya zama prime minister to sai aka ɗauki dr nnamdi azikiwe ya zama president shi ɗan kudu ne krista wannan kuma ɗan arewa ne bahaushe to tun sannan jam'iyyun siyasa suke yunkurin su yi haka amma a second republic mutane sun ki yarda da wannan saboda a walawa da zai ɗauki mataimakinsa sai ya ɗauki a philip umiyadi wanda shi krista ne kuma inyamuri kaga dukansu 'yan kudu kuma kristoci ko da aka tambaye shi ya ce ai kundin tsarin mulkin najeriya bai hana ba dr nnamdi azikiwe ma haka ya yi ya ɗauki bahaushe ɗan arewa amma ɗan arewan krista shine professor ishaya audu shi ma da aka ce me yasa bai ɗauki musulmi ba sai ya ce ai adalci kawai ake son a yi ma mutane ba wai a dubi ƙabilansu ko addininsu ko ɓangaranci ba tun baya bayan ruwayar ruwaito kalaman shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya ce ya kosa ma ya gama mulki ya koma gefe wasu 'yan kasa suke ta ganin kamar shugaban kasan na nuna wa 'yan kasan ne kawai kamar har yanzu akwai sauran badakala. Sai dai kuma tuni mai magana da yawun kungiyar dattawan arewacin Najeriya Dr. Hakim Baba Ahmad ya ce ai kalaman shugaban kasa Muhammadu Buhari ma kawai za su nuna wa 'yan Najeriya ne irin halin da Najeriya ta riga ta tsumbula. Idan ya gaji da shugabancin Najeriya kundin mulki ya ba da hanyoyi da yawa da ko in ka gaji ko wani lalura ya samu mutum akwai yadda za a yi aji aiki amma idan shi idan wanda yake jagora wanda kuma shi ne ya kamata ya taimaki jama'a ya ce shi ya gaji yanzu zama ya kosa ma ya sauka to mu da yake ma jagora da mu ne muke cikin wannan abu kashe kashe sace sace da sauran mu mu ce ne wannan magana da ya yi kara kashe mana jiki zai shugaban kasa ya gaya ma gwamnoni cewa shi yanzu duk ya kosa ma ya sauke wannan aiki sai ka ce to yalla bai ai ba dole ba ne sai a ajiye ko yanzu ma ana iya ajiyewa wasu na kina cewa dakta kila wahalhalu da irin halin da ake ciki kasan ne kawai yake ganin gara dai ya dawo gida ya huta. Eh, wahalhalun ne mana da kuma shi kila ya kasa ko ya gaji abun na ta karuwa shi ba da maganin abu yanzu tun yi kwanakin baya rana cikin rana daya aka je aka fasa prison din kuje aka kwashe gaggagaggan yan ta'adda aka je motocin shi da za su je su tare shi cikin jihar katsina aka zo aka yi attar da yan ta'adda wa'anda suka sace mutane a jirgin nan na kaduna abuja suka ce su gobe ma za su fara yanka kasu ya zo ya shiga jirgi ranar fa ya bar ma kasan ya tafi abin shi ya tafi kasar senegal in ma an rasa gaba ɗaya duk najeriya ba wanda suke ce shi allah bai kakkai tafiyan nan najeriya na cin wuta in ka je can ma sauran shugabannin da za ka je kana zama da su za su yi ka wani irin kallo ne. da alamu dai maganar tangaɗin tattalin arzikin tarayyar najeriya na da alaka da tallafin da ake na taimakawa farashin man tarayyar najeriya da suke ganin wannan ma ya ƙara jefa najeriya cikin matsala. Tunuma masanin tattalin arziki kuma shugaban kwamitin yaƙi da canci rashawa na kwalejin kimiyyar fasaha ta tare Nigeria Katpoli Dr. Ismail Muhammad Ancau ya ce ai targaɗe da tawayar tattalin arzikin ma ta riga ta yi wa Nigeria ta lala. Farko ya kamata magana cewa duka kasashen da suke fitar da mai Nigeria ita ce kaɗai ƙasar da take shigo da mai daga kasashen waje wanda kuma anan ake samun matsaloli kwarai da gaske. Wato idan muka duba abin da yake ƙara da malmala abin shine maganan tallafin da gwamnati take badawa. Tallafin nan yana da yawa kwarai daga cikin matsalolin farko shine an kasa gane takamaiman lita nawa 'yan najeriya suke sha a rana guda kamar 2020 petroleum eh, resource department suka bada cewa lita miliyan 38 ne daga baya minista ya magana cewa lita miliyan 55 to a watannin baya wajen watan daya aka fito ake magana cewa lita da najeriya ake sha a kowane rana lita miliyan biyu ne to bisa ga haka ne ake biyan wannan subsidy ko kuma tallafin wanda gwamnati kullum take kuka da shi ko da idan aka cire shi ana samun tasiri wato mutane sukan sha wahala kuɗin zirga-zirga yana karuwa da kuma kuɗin adadan abubuwa to amma abu ne da ya zama gaba kula baya saki ah, bai daɗe ba majalisar dokoki ta tabbatar da cewa za a biya triliyan hudu a matsayin tallafi wanda kuma wani rahoton yana cewa zuwa yanzu ma ya kai wajen triliyan shida in muka duba man kasafin kuɗi gaba ɗaya kuɗin da shigan da ake tunanin gwamnati za su samu triliyan goma ne da ɗan ɗauriya to a ciki za a biya triliyan uku da ɗigo takwas wajen biyan bashi sannan kuma akwai tallafi ɗin da ake tunanin ya kai triliyan hudu zuwa triliyan shida to in ka tattara waɗannan za ka ga ya kusa ma kai iya kuɗin da za a samu wannan ƙarshe gwamnati ba za ta samu kuɗaɗen shigan da za ta yi mutane mutane aiki ba saboda maganar biyan bashi da kuma maganar biyan wannan tallafin. To duka duka iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya a wannan makon sai dai kafin mu yi sallama sai mun gaya wa dukkanin masu dafifin dafe marafin iko cewa kwanaki ake keɓe musu akan marafin iko ba saboda haka kada su sake su sakaci su shagala. Domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki ɗari uku da goma sha takwas ne ga dukkanin masu muzuran matse marafin iko su yo sallama daga kan kujerun da suke ganin sun dafe suna ta faman walwala. Kuma a madadin dukkan dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman da Halima Abdurrauf daga babban birnin tare Abuja da ita ce ta samar da ruwan da wannan shiri ya alula. Ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. To a gaida na Ikara yanzu kuma sai nasihar Juma'a. Allah. Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sunana Ibrahim Muhammad Duguri wakilin malaman Bauchi ga majalisar malamai na Abuja kuma sarkin malaman Duguri waɗannan kwanaki na goman farko na Zulhijja kwanaki ne waɗanda suka fi kowaɗanne kwanaki daraja da albarka kamar yadda Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da su a cikin Alkur'ani mai girma bismillahir rahmanir rahim wal fajri wa layalin ashir Allah yana rantsuwa da ainihin alfijir da kuma waɗannan kwanaki ko kuma ainihin darare goma na farkon Zulhijja zulhijja wanda albarkatu da kuma alkhairai sun yawaita a cikinsu annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana umarnin raya waɗannan kwanaki da yawan tahalili da kuma takbiri yawaita allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd kuma ana so ga duk wanda ya samu dama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarni cewa mutum ya yi azumi tun daga farkon wannan ɗaya ga wata na zulhijja din nan har zuwa ranar tara gare shi wato ma'ana ranar arfa ga wanda kuma bai samu dama ba to ya yawaita ayyukan alkhairi a ciki sannan kuma ya yi azumi a ranar arfa wadda rana ce wacce alhazan da allah ya kaddara ga munan nan a ƙasa mai tsarki wato za mu tsaya a ranar arfa kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shi da annabawan da suka gabace shi ba a ba su wata addu'a ba a ranar arfa da ta wuce la ilaha illallah wahdahu la la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir hakanan waɗanda koda a cikin garin makka suke ba su samu zuwa tsayuwar arfa ba to su kuma ana son su yi azumi azumi a ranar tara ga wata wato ranar arfa sannan kuma ranar goma ga wata din waɗanda suka je aikin hajji za su ainihin wato yi jifa na jamratul akaba sannan kuma su yi ainihin hadaya sannan su yi dawafi na ifada wanda rukuni ne daga cikin rukunin aikin hajji su kuma waɗanda suke gida ga waɗanda Allah ya hore musu abun lahiya su kuma za su yi lahiya sannan a yawaita kabar bari tun daga bayan sallar azahar ana ranar sallar har zuwa kwanaki biyu ko uku kamar da Allah ke cewa wadhkurullaha fi ayyamin ma'duda ta'adda faman ta'ajjala fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaka wannan ya shafi wanda ke aikin haji da wanda baya aikin haji wanda ke aikin haji shine zai zama mina na kwana biyu in ya so daga nan ya koma garin makka ko kuma ya jinkirta zuwa kwanaki uku shi ko wanda bai je haji ba ko da a makka yake to shi zai ta waɗannan kabarbari tun daga bayan sallan azhar na ranar idi fatan mu shine neman dacewa da alkhairi da albarka da yawan mala'ikun da Allah yake saukarwa a waɗannan ranaku musamman ranar arfa da kuma karban addu'o'i da kuma gafartawa bayi da Allah yake muke yi muna fata Allah madaukakin sarki ya nufe mu da yin arfa mai sanyi kuma ya datar da mu sannan kuma ya amsa mana dukkan addu'o'in mu ya biya mana bukatun mu na alkhairin duniya da lahira ya zaunar da kasashen mu da duniyar mu lafiya ya amintar da mu daga dukkan sharri ya sa mu cika da imani wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu to amin sun amin yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice jami'an ƙasar Ukraine sun ce wasu makamai masu linzami na Rasha da aka harba a birnin Benicia da ke tsakiyar Ukraine jiya Alhamis sun kashe akalla mutane 23 sannan sun raunata wasu fiye da 100. 'Yan sanda sun ce makami mai linzami ukun ya afka wani ginin ofis a tsakiyar birnin wanda ke da tazarar kilomita 270 kudu maso yammacin Cape babban birnin ƙasar. Thomas sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya da jar Kamaru da Chadi wato bakwai kenan agogon GMT na Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatarwa sai kuma jimbe Hamza da ya daidaita mana sauti ya kuma ba da umarni da ma injiniyan namu na yanzu. ni hadiza kyari nake muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc